this one is problem. matuka da dambarwa kenan da ke faruwa a gaban bankunan Najeriya. Bankuna da wuraren cire kuɗi sun yi cikar kwari har ta kai ga masu buƙatar ɗibar kuɗaɗen nasu sun koma catar baki da musayar yawu da kuma baiwa hamata iska. Ganin yadda komai yake ƙoƙarin tsayawa cak a Najeriya a batun tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci ya sa na ji ta bakin manazarta da masu fashin baki. Dr. Faruk Bibi Faruk masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Abuja ya ce rashin kyakkyawar tsari na canjin kuɗin ka iya haifar da matsaloli a ƙasa. ƙasa. Sakamakon canji dai talauta mutane ne karya kasuwanci ne ƙanana musamman kuma har wasu manyan ma sai ya shafe su kuma musamman ƙananan 'yan kasuwan da aka san su yawancinsu da suke kusa-kusa da harkar noma wanda su suka fi yawa a arewa dukkan su za su tashi a wani yanayi wanda in ba ya hankali ba su da jari ba su da kuma abincin yau ba su da na gobe kuma za su rasa ina za ce mafita a wurinsu kuma watakila za su iya ɗaukan wasu matakai wanda za su iya kawo rashin tsaro da rashin zaman lafiya a wuraren da suke. Da nake ji ta bakin wasu 'yan kasar sun bayyana irin kalubalen da suke fuskanta da yadda canjin kuɗin ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Sunana Hannatu Hassan. Muna fuskantar matsaloli akan matsalar banki da POS. Ba mu isa mu je withdrawing ba. In ce ka je withdrawing ma daga safe zuwa karfe goma ba cash. Yara ana ta koran 'ya'yan mutane a makaranta. Ba mu isa mu siya abinci ba. Dan Allah dan annabi gwamnati ta sassauta mana. Sunana Gazalis Sunusi Fun. Duk da yake dai muna sa ran abu ne wanda zai iya zama alkhairi a gare mu a canjin da ake yi ana samun karancin abin da ya shafi irin ɗari biyu haka ga al'umma a bankuna wani bankin ana ta hayaniya ana rikici ana ma mutane sace-sacen waya da sauransu sunana murjan bello umar ba a ba wa yaro ko saurayi haka ko matashi kuɗi kwata-kwata sai dai wanda yake magidanci kuma shi ma iya abin da za a cire masa dubu biyu ne saboda ya ce fare sunana muhammed junaidu wanda aka sani da kanu nefa magana wannan canjin kuɗi gaskiya mu ya dame mu saboda akwai yaudara da aka samu a ciki a matsayin mu na talakawan Najeriya ya kamata a ce talakawan Najeriya mu mazaunan Abuja da muke zaune Abuja ba mu kanmu muke ji ba mu da muka baro a gida domin babu kuɗi a banki babu kuɗi a hannu ya za a yi kuɗi ya je mu iyalan mu? shin yaya za mu tafiyar da harkokin yadda suke cin abincin su na sabi'u husaini tanda ni abin da ke jin canji kila a ce a rike tsofaffi a sako mana sabi a fahimta na shine canji to amma ni sai na ɗauka ko zalunci zan kira shi tanda ba tsofin ba sabon yanzu kin ga taxi din da nake jana kasanto wannan sai ka dauki mutum ya ce zai maka transfer ka yi baka gani ba dole na faka ta ina fuskantar barazana a an man taxi na farko kenan yara na suka cikin yanayi na rasa ya zan yi da shi to maganar shafin rayuwa ma ban iya kawo shi in brief zan iya yin littafi akan wannan zaluncin ba magana canji ba ne wannan gaskiya. Tun da aka fara batun sauya launin takardar naira irin labaran da ake cin karo da su kenan a kafafen yada labaru na kasar sakamakon haka ne dai yasa wasu gwamnonin arewacin kasar suka shigar da gwamnatin kasar kara. A daidai wannan lokacin ne kuma kotun kolin kasar ta ce ta dakatar da wa'adin amfani da tsofaffin kuɗin har sai ta gama sauraron ba'asin masu shigar da kara. hawa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.